daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da wannan lokaci shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Za kuma iya bin mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatar gabatarwa Maryam Bashir Bagaje ta Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro a yau Alhamis 26 ga watan Janairar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Inda yau za mu taɓo maganar yadda yunwa ke haifar wa yara 'yan gudun hijira cututtuka suna mutuwa a arewa maso gabashin Najeriya. idan ka je manguno labarin iri ɗaya ne idan ka je biyu labarin iri ɗaya ne idan ka je dikwa idan ka je kanduga ka je chibok ka je askira dukkan labarin kusan iri guda ne idan ka je mutanen mu da suke nahiyar niger da boso da tifa mutanen mobar da mutanen malakotor da suka ketare su ma haka ne idan ka je wurin gwaza wuraren da mutanen da suke cikin gwaza da fulka da kuma mutanen da suka ketare zuwa cameroon su ma dukkan labarin iri guda ne To bayan tattaunawa da Grema Terab za mu kuma waiwayi likitar yara wato Hafsat Rufai Ahmad wadda take daga asibitin koyarwa ta na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don jin yadda wannan al'amari zai iya shafar yara da kuma lafiyarsu. Sannan kuma akwai amsoshin ku akan tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter duk yana nan tafi. tambayar da muka yi muku a shafin na facebook da twitter ita ce rahotanni na nuna cewa kananan yara daga cikin 'ya'yan 'yan gudun hijirar arewa maso gabashin najeriya suna fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki wanda hakan yake sanadiyar mutuwarsu a ganin ku ta yaya za a taimaka wa yara don ceto rayuwarsu Sakon farko daga Maryam Abubakar kawo girgir da Abubakar Ibrahim kawo girgir. Suka ce Assalamu alaikum filin yau da gobe to hakikanin gaskiya ba za ka tausaya wa yara 'yan gudun hijira ba sai ka zo ka ga halin da suke ciki kuma gaskiya suna buƙatar taimakon al'umma kuma taimakon gaggawa musamman ma abinci mai gina jiki da barguna da maganin sanyi da kuma yawan aika musu maganin tamowa akai-akai kuma wannan ba aiki da sai gwamnati ba har da masu kuɗi da mamu kanmu a ƙarshe ya Allah ka ƙara kawo mana cikakken zaman lafiya domin kowa ya koma muhallinsu amin sun amin sai garba na hali kamba ya ce hakika kananan yara 'yan gudun hijira na bukatar taimako na manyan ƙungiyoyi na duniya tare da taimakon manyan masu kuɗi irin su dangote sannan gwamnatin tarayya ta bude asibiti na musamman ga yara 'yan gudun hijira domin kulawa da su sai sa'idu gagiyo katamma ya ce yau da gobe ikon allah tabbas yara ƙanana na fuskantar barazanar yunwa hanyoyin da za a bi wajen ceto su daga barazanar mutuwa sakamakon yunwa a wajen 'yan gudun hijira shine gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka wa iyayen yara da kayan more rayuwa da masu gina jiki da kyautata mahallansu da samar musu da asibitoci a duk inda suke don kula da lafiyarsu matukar gwamnati ta yi haka to zai kawo ƙarshen yawan mutuwar da yara ƙanana ke yi a wajen 'yan gudun hijira Sai Bilyamin Ma'az ‘yan mama ya ce yau da gobe babu shakka wannan batu da susurai yake, amma a irin wannan marar da ake ciki sai ka ji kullum ana labarin wasu masu karancin albarka na karkatar da tallafin da ake turawa zuwa yankunan. Ina kira ga masu hannu da shuniya dukkanin waɗanda Allah ya hore ma, kuma ya je yana da ra'ayin taimakawa to ya daure don a samu nasarar ceto rayukan waɗannan bayan Allah. Ka bayar da kalilan Allah zai maye maka gurbinsa da kasiran, Allah ya sa mu dace. sai dauda umar januhu allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika yau da gobe hausawa dai sun ce yaro na kowa ne ya kamata gwamnatin jihar borno ta taimaki ƙananan yara da jirkicin boko haram ya yi sanadiyar raba su da muhallinsu da allurar rigakafi da kuma magunguna don taka ne kawai za a magance yawan mace-macen ƙananan yara da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin najeriya da fatan gwamnati za ta duba wannan babban ƙalubale. sai khalid hassan ya ce assalam yau da gobe ni dai a gani na yadda ake ware makudan kudade game da abincin 'yan gudun hijira ya kamata a ce hakan ake yi ta bangaren lafiyar su musamman yaran su kanana waɗanda suke buƙatar hakan kuma ya kamata a ce ana samun mutane masu tsoron allah da kuma tausayi sannan a ɗora su akan irin wannan aiki ba waɗanda su ma kansu kuraye ba ne mahanda ma marasa tausayi sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe shirin matasa hakika rashin abinci yana ci gaba da kassara yaran 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma gaskiya ba sa samun taimako yadda ya kamata. A hakikanin gaskiya gwamnati ne ya kamata a ce ta ɗauki nauyin waɗannan 'yan gudun hijira da ma 'ya'yansu to amma a ƙasar mu Najeriya abin ya gagara attajiran cikinmu kuma ba sa iya taimakawa mu kuma talakawan muna son taimako. amma babu kuɗin taimakawa. Yau da gobe shirin matasa a tashi lafiya. Sai Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce yau da gobe ya kamata likitocin sa kai da na gwamnati su rika ziyartar sansanin 'yan gudun hijira akai-akai domin duba lafiyar kowane yaro da nufin baiwa kowane yaro maganin da ya dace da cutar da yake dauke da ita da kuma killace masu dauke da cututtuka domin rigakafi ya fi magani. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika yara 'yan gudun hijira na bukatar taimako ga mawadatanmu. Gani yadda dubban yara ne tare da iyayensu ke mutuwa sanadiyar yunwa wani abin bakin ciki kuma shine in an samu taimako maimakon ya isa gare su amma sai a karkata shi ta wasu hanya kasar mu Najeriya Allah ya wadata da masu arziki amma ina taimakon yana wuya ya Allah ka taimaki mai taimako sai Shamsu Abubakar ya ce salam yau da gobe na farko dai magance matsalar rashin abinci mai gina jiki ga yaran 'yan gudun hijira wajibi ne duk 'yan Najeriya wanda Allah ya horewa da abin hannu su kawo gudunmuwar su ba wai a zuba wa gwamnati kadai ido ba gwamnati tana iyakar bakin kokarinta amma gwamnati kadai ba za ta iya ba domin gwamnati nauyi ya yi mata yawa in dambu ya yi yawa baya jin mai saboda haka wannan aiki na kowa ne matukar ana so a ga an ceto waɗannan yara daga fadawa tarkon mutuwa sai mustapha ali ungur ya ce kwarai a wannan hali da ƙasa take ciki ba yara ba hatta manya na neman agajin gaggawa domin gudun fadawa cikin wani hali allah ya kiyaye sai yan dakan das ya ce yau da gobe dole ƙananan yara 'ya'yan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya su samu kansu cikin halin kakanin kayi da halin yunwa domin jama'ar da alhakin kulawa da su ya rataya akan wuyansu sun bige da karkatar da duk wani abu da aka ware domin waɗannan yara zuwa aljihunansu domin hatta kawar da ciyawun da ke filin da aka keɓe domin tsurna da waɗannan 'yan gudun hijira sai da aka samu waɗanda suka sa son zuciya suka yi gaban kansu da kuɗaɗen kwangilan. To idan kuma muka leƙa mu na Twitter, at Hafizu Balarabe ya ce hakika ya kamata ƙungiyoyin sa kai su ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin yara ƙanana 'yan gudun hijira sun samu lafiyar jiki. Sai at Mustapha Lawal B ya ce wannan mai sauƙi ne idan har za a miƙa kuɗaɗen da ake bayarwa hannun mutane na gari. Sai daga ƙarshe at Ibn Abdallah BJD ya ce halin da yara 'yan gudun hijira ke ciki abin tausayawa ne yaushe ma suka samu wadataccen abinci har da lafiya zai ishe su to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To Usman ya nemo ya nemo tsohon shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno don tattaunawa da shi game da wannan lamari na mutuwar yara ah, sakamakon rashin abinci mai gina jiki a sansanin 'yan gudun hijira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ta dawa muke magana. A sunana Grema Tera tsohon shugaban aikin agaji na gaggawa na jihar Borno a hmm. arewacin maso gabas Najeriya Najeriya. Yara suna ta mutuwa aka ce a Borno musamman yan IDP maganar malnutrition wato irin abin da a Hausance muke cewa tamowa wato abinci mai gina jiki da bai ishi yara ba yake ta zo musu cututtuka. Me ka sani akan wannan al'amari? Wallahi abin yana da ban mamaki sosai saboda ba yau ba ba jiya ba kusan shawun shekara ɗaya ana ta fama da wannan kalubale na yunwa da cututtuka da wahalhalu da talauci da ke fama da 'yan gudun hijira a sassanin da aka kebe su da kuma inda suka samu suka ajiye kawunansu a masu su wayannan abubuwa ne wanda ya ciwa kowa tuwo a cikin koriya a maiduguri da jihar borno mabaki daya da arewacin maso gabas da kasan mabaki daya kai hatta kungiyoyin duniya mabaki daya da jiya muna gani a mujallar new york times sun ce kusan ma kowane yaro ma da shekara biyar zuwa kasa ma mutuwa ma ake kowane wayewan garin allah a sassanin 'yan gudun hijira haka kungiyoyin agaji na duniya kullum suna jin hankalin duniya da gwamnatoci cewa idan ba ba da mataki ba za a rasa rayuka na yara ƙanana da mata sakamakon rashin abinci gina jikinsu zuwa ga mutuwa mutum dubu ɗari biyu da hamsin ko mutum dubu ɗari uku kullum ana kira da babban murya domin a dau mataki idan ko ba dau mataki ba za a rasa rayuka a cikin sasannin yan gudun hijira wuraren da aka kebe su misali a kaman kayyuka inda aka kwato a hannun yan boko haram wurare kaman banki ana da yan gudun hijira kusan mutum dubu sha al'amura kaga babu babu wani mataki da gwamnati ta dauka kwara domin a ga an shawo kan wannan abin kungiyoyin agajin duniya ne suke rike da su idan ka je gamborun gala har ila yau su da kansu mutane ne sun koma garin su amma babu wani tallafi na gaskiya domin a ga an gina rayuwar dan adam da jikin su mun koma wuraren kala balke inda kwanaki bam ta fada a kansu ta kashe kusan rai ɗari biyu da wani abu mutanen kungiyar agaji ne na duniya suke basu abinci suke basu ci da sha a yayin da bam ta same su na kuskure bisa ga wanda sojojin sama na Najeriya suka jefa musu. To idan ka je labarin iri ɗaya ne, idan ka je Biu labarin iri ɗaya ne, idan ka je Dikwa, idan ka je Kanduga, ka je Chibok, ka je Askira, dukka labarin kusan iri guda ne. Idan ka je mutanen da suke nahiyar Niger da Boso da difa mutanen mobar da mutanen mm. malofotori da suka ketare su ma mm. haka ne idan ka wurin gwaza wuraren da mutanen da suke cikin gwaza da fulka da kuma mutanen da suka ketare zuwa cameroon su ma duka labarin iri guda ne ya kamata gwamnati ta dau mataki akan mutanen da suke mutuwa a cikin wannan sassanin gudun hijira abin ya wuce gona da iri ya wuce lissafi tun kana kirgawa an kasa kirgawa in za mu iya tunawa wannan abin an samu samu iri wannan mace mace ne a sassanin yan gudun hijira a watan jun da ya mm. wuce na shekaran baya da ya wuce shida yayin da mutanen kun kungiyar MSF suka ce garin Bama suka tarar da sabon kaburruka dubu ɗaya da ɗari biyu hmm. na mutane da suka mutu sakamakon yunwa da cututtuka wayanda mutane kusan cikin kwana biyu ne suka mutu gaba ɗaya. Hmm. To tun a lokacin aka fara wannan fafatuka na eh, yara da kanana da suke mutu sakamakon yunwa sakamakon kwashako sai kana ganin mutane irin wanda hakar karin su na bayyana a cikin fatan jikinsu hmm. kansu yana zama babba daban da jikinsu to wannan abin da muna gani a somaliya hmm. da su rwanda da su hmm. ethiopia ba mu taba ganin shi a wannan bangaren duniya ba amma yanzu wannan ita ce labarin da yake fitowa a sassanin 'yan gudun hijira a kowane wayewan garin Allah wannan abu idan ba da mataki ba gaskiya ba karamin rayuka za a rasa ba kuma ba karamin la'ani zai wa lafiyan mutane 'yan gudun hijiran ba. Malam Turab, wannan abun wai na rashin abincin nan daga ina wai matsalar take ne ya aka yi wasa samu abincin da za su ce bane. Akwai ayyukan ceto ko kuma ayyukan agaji sama da kungiyoyi masu zaman kansu kenan sama da da sittin a cikin Borno. Ga gwamnati ya aka yara suke mutuwa haka ne wallahi tallahi abin fa akwai mamaki sosai ai ban da kungiyoyin agaji ma ai akwai kungiyoyin gwamnatoci na na kasar Najeriya mm. akwai kungiyan aikin agaji na gaggawa na kasa wanda ake ce mata nema mm. ita ma tana kawo magadan kayan abinci da ababe na tallafi akwai ma'aikata kuma wanda ake ce mata National Commission on Refugees and Displacement shi ma na ma'aikata ne na gwamnatin tarayya mm. ita ma tana kawo kaya da kudade akwai kuma a ah, kwamiti na shugaban kasa wanda ya nada musamman na arewacin maso gabas wanda ake ce mata presidential committee on north east su ma kudade da yawa suke shigarwa arewacin maso gabas musamman jihar borno hmm. akwai kuma kungiya na victim support fund wanda tsohon shugaban kasa kafin ya bar kan mulki aka tara kuɗi magadin kuɗi kusan biliyan 28 yayin da aka bawa karkashin shugabancin tiwa don juma domin a tallafa mutanen da mm. bala'i da tarzoma ya shafe su musamman ma arewacin maso gabas mm. to akwai kuma jihohi wanda ake tallafa mutane ta hannun sema katan agaji na gaggawa na jiha kenan akwai kuma kananan hukumomi wa'annan dukkanin ma'aikata ne na gwamnatin tarayya ko na gwamnatin jiha ko na gwamnatin karamar hukuma banda kunyan agaji kusan ɗari da sittin da ka irga da farko mm. su ma wa'annan suna kawo magadan kuɗaɗe amma bai iya kashe yunwan 'yan gudun hijiran mu na kwana ɗaya a cikin sassanin 'yan gudun hijira ba. Ka taɓa riƙe wannan wata hukuma da ta shafi gwamnati wanda suke ba da tallafi ko kuma agajin gaggawa a jihar Borno. Barin tambaye ka tsakanin da Allah a matsayin wanda ya san menene sirrin irin wa'annan wuraren akwai cuwa-cuwa ne? Ah, ai babban ma abin da yanzu yake faruwa da nake baka labari ai an samu an kama ganau ba jiyau ba an kama ana sace kayan abinci yan gudun hijira kayan nan wasu lokaci idan sun baro inda aka turo su yayin da sun kusa wuraren yan sasanni yan gudun hijira ko inda za a kai wa mutane a ba tallafi daga sun an juye su a cikin wasu jakunkuna an juye su a cikin buhun dangote an juye su a cikin buhun da za a kai kasuwa a kai shaguna ana sayarwa an kama shugaban kasa ya ce a yi bincike har yanzu ba fito da wani rahoto ba mm. kuma an tarar kungiya na hakkin bil'adama na duniya human rights watch hmm. ya ce an gano cewa ana fiyade da 'ya'ya mata a sassanin 'yan gudun hijira hmm. ko ana lalata ana fasikanci da mata domin a ba su kayan abinci ana razana mata idan ba ya fiyade da su ba a ba su kayan abinci ba kungiyar hakkin bil'adama na hmm. duniya ta cire wannan rahoto shugaban kasa ya ce a yi bincike ita ma har yanzu ba fitar da wannan rahoton ba an kama wasu mutane kwanaki wai kansiloli ne na karamar hukumar mafa sun sace kusan buhu ɗari uku an kama su mm. kwanaki an kama ana an zai gan bayan kwana biyu an sake su babu wani mataki da ake ɗaukawa mm. an sha kamawa sai a sake kuma wa'annan mutanen idan an kawo su kayan abinci zai yi ka rike yan gudun hijira kamar firzina ka ajiye su ba sa sana'an kome yau shekara biyu ba muke cewa wasu 'yan gudun hijira suke cikin sassanin 'yan gudun hijiran nan mm. babu noma babu jari babu sana'a ana ba su kayan abinci saba saban shinkafa ko kuwa saban gero ko sabon masara babu kayan miya babu ice da su dafa wannan abincin babu gawayi da su dafa wannan abincin to kai mamaki mutumin da yunwa ya shiga cikin shi ka zo ka ba shi sabon masara ka zo ka bashi kwayan shinkafa ka bashi gero to da me zai ci ina sinadari ina mm. kayan miya kuma wannan abincin da ake bayarwa dan karamar buhu wanda ake ce mata 25 kg kilo 25 rabin buhu za a ba mutum kusan goma a ce ku ci ma kusan ma wata ɗaya. da kwanaki kafin zabe duk wani 'yan gudun hijira eh, duk wani kunke eh, sansanin 'yan gudun hijira 'yan siyasa suna tohowa domin a zo a ci yakin neman zabe hmm. shanu ne kaza ne kwai ne babu abin da ba a kawo wa 'yan gudun hijira domin a ga an samu ra'ayinsu ta bangaren kuri'a da jam'iyyar adawa na lokacin da kuma jam'iyya wanda ke ci akan gwamnati dukkanin sun mayar da hmm. eh, ƙungiyoyin eh, sasannin 'yan gudun hijira hmm. eh, 'yan lele suna suna ta lallaba su suna ta lallasan su hmm. duk abin da sun nema da bosniya ba ana kawo a lokacin ba muwa a cikin maka ai mai da na gaya maka wannan abun ta fara ne lokacin da MSF ta je ba ma a watan Jun hmm. shekaran baya da ya wuce aka fara samun wa'annan rigingimun a sassanin yan gudun hijira to mun gode sosai a tare Brema sai Allah ya kai mu lokaci za mu sake lalubo kayan Allah ya da mun gode da kai amin masha Allah muna gode mu ji tsoron ubangijinmu in mun yi komai ya shi haɗa kanmu ci gaban rayuwa shi bamu shi gwani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama na lafiya. yanzu muna tare kai tsaye ta waya da likitar yara hafsat rufai ahmed daga asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a najeriya salamu alaikum likita Barka da war haka an an yi ni lafiya. Barka da shigowa. Yawwa. To kin dai ji yara 'yan gudun hijira wanda suke ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar musamman a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya suna cikin halin la'ilaha haula'i inda yunwa ke kashe wasunsu saboda rashin abinci mai gina jiki da farko abin da ya sa muka kawo ki shine shin menene amfanin abinci mai gina jiki a jikin yaro ne? to amfanin abinci ka kawo ka kara mai gina jiki suna da yawa saboda shi abinci na farko ya tabbatar da cewa an rayu tunda ba abinci ba rayuwa to bayan ga rayuwa ita kanta ga yaro musamman karami abinci zai sa shi ya girma gaɓuɓuwan shi da suke kaga za su girma haka ne zai tafi to baya da wannan girma na jiki da za a gani akwai kuma yana da muhimmanci in an ce gina jiki banda girman da za a gani na gaɓoɓi akwai kuma tabbatar da aikin gaɓoɓin nan saboda in eh, gaɓoɓin ga su amma kuma idan ba abinci mai gina jiki da zai tabbatar da aikin su to kaga ya zama ba mai gina jiki ba kenan to shi abinci kaga zai tabbatar an rayu na farko sannan kuma ya tabbatar da girman jiki din wanda ake gani sannan kuma ya tabbatar da ayyukan gaɓoɓin da suka girma ɗin mm. misali ta ga kamar ido za a ga kamar ido ai an riga an halicce shi gashi dai yadda yake gashi ana ganin shi kuru-kuru to idan ba sinadari na cikin abincin da ya kamata ya tabbatar da aikin ido ɗin kamar misali vitamin a to ga idan kana gani amma kuma ba zai yi amfani ba mm. ba zai gani ba mm. to a takaice shine za a ci abinci mai gina jiki to likita me bambancin yunwa da halin rashin abincin gina jiki wato malnutrition <laughs> da ke cewa akwai bambanci aiko? Eh, to shi malnutrition ya kasu gida-gida ne akwai malnutrition wanda yake ba abincin gabaki daya to akwai kuma malnutrition wanda yake kamar ana cin silent malnutrition ga abincin dai akwai shi to mm. amma ba mai gina jikin ba mm. to shi ne za ga wasu sinadarai ne waɗanda babu sinadarai ne kamar vitamin E da ne amfani misali da shi kamar zinc mm. to su waɗannan eh, ana kamar suna nan a ƙasa su ne masu tabbatar da gudanar ayyukan jiki su ne irin su vitamins da su ah, minerals to har ila kuma akwai malnutrition wanda yake shi ba na rashi din ba ne shi na abincin ya yi yawa ne shi ne irin su obesity mm. to mu yanzu an muna nan muna magana ne akan shi malnutrition in na rashin abinci mm. akwai na abincin kwata-kwata akwai kuma na abincin akwai shi amma bai wadata ba mm. akwai kuma abincin ya wadata amma ba yadda ya kamata a ce sun kasance nau'i nau'i na abincin da ya kamata ya tabbatar da lafiya ga baki ɗaya cikakken lafiya ba. Eh to akwai wata ko kuma in ce wani bincike da Maryam nan ta zakulo mana ɗazu. Mm. Ah, yawanci akwai rahoton da Dr. Suzawad Boda suka taɓa bayarwa ƙungiyar nan ta likitoci masu ayyukan sa kai. Mm. Ah, wanda suka yi magana a kai eh. cewa Maryam ba muhimmi Ah, okay. Ah. Yan shekara biyar ne suka eh. ce ba a kawo su asibiti. ba a ganin su a kuma santa da ake ba su abinci dalilin duk sun mutu saboda sakamakon to ciwuka to ciwukan da suka je hankali na har ne tunanin mu samu ki kenan mm. an ce ah, irin bakon dauro ne da irin gudawa da namoniya da malaria eh, eh, rashin abinci mai gina jiki yana kara tsananta irin cututtukan nan eh, mm. to zaki ya alakanta mana mu isa rashin cin abinci zai taso ina ciwuka tunda ciwo daban ayyunwa daban muke gani mu eh tabbas haka ne su mm. waɗannan ciwoka da kuka eh, faɗa irin su bakon ruwa su zawo da amai eh, ciwuruka ne waɗanda kamar infections ne sukan kawo su to amma idan kamar yaro misali ya kamu da zawo da amai zawo da amai ɗin nan ya tsananta to kaga ba abin da zai ci da zai tsaya a cikin shi to mm. kenan kaga bai samu abincin da ya kamata ba mm. to uku dama can yana da lafiya sai ya shiga cikin wannan zawo da amai din to kaga tun da ba abin da zai ce tsaya mashi zai amayar da shi ko ya kasayar da shi kaga kenan jiki zai shiga amfani da abubuwan da aka ajiye a jiki ya amfani da su don a samu karfi a samu rayuwa ta ci gaba mm. to in wannan zawa da amai ya tsananta ya ci gaba kaga kenan malnutrition zai shigo cutar yunwa zai shiga kenan eh to kamar shi kan shi shi ma bakon dauro kaga mm. ciwo ne wanda infection ne viruses ke kawo shi mm. to amma yaro wanda yake da ciwon bakon dauro kaga shi ma zai yi zawo mm. akwai zazzabi akwai tari mm. to kaga shi duka waɗannan suna taimakawa tunda ba zai ci wani abu ya tsaya mashi ba mm. kaga zai zawatar da shi reserve din da yake da shi a jikin shi zai amfani zai amfani da shi to kaga by the time ya warke daga wannan cutar measles din bakon dauro kenan to sai fa ya dawo ya mai da jiki kafin kuma ya fara ya ci gaba da inda ya tsaya a da. Eh. Idan aka samu waɗannan cututtuka ɗin kuma aka zo ba a sa'a ba suka ɗan tsananta ko kuma lokacin da ya kamata su warke ba su warke ba kaga a wannan tsakanin ba cin abinci sai amfani da zaɓin da ke ciki jiki. Hmm. To in aka samu kuma matsala cewa iyalin ba su da abincin da ya wadata ko mai gina jikin to kaga kenan malnutrition zai ci gaba a wannan yaron maimakon ya mai da jikin shi so alaƙa ce ta hmm. kut da kut tsakanin su waɗannan infections ɗin hmm. da shi malnutrition eh. to shi kan kuma malnutrition ɗin in yaro yana da malnutrition hmm. sai ya zo kuma ya samu da ciwon bakon dauro to shi wannan malnutrition ɗin ya zama a background kenan zai ta'azzara ita wancan cutar bakon dauro ɗin sannan kuma kaga garkuwar jikin shi in yana da ciwon malnutrition garkuwar jikin shi ta ragu kwarai so ba zai iya garkuwar jikin shi ba za ta iya tunkarar ciwon na ciwon music din ba a samu ya warke a kan lokaci to kaga kenan wanda da yake da malnutrition in wannan cututtuka suka kama shi mm. za ka ga ya dade bai samu ya warke ba mm. sannan kuma shi cututtuka in ya kamu da su za su ta'azzara malnutrition din da yake da shi mm. su kuma cututtukan in ya kamu da shi ko da bai da malnutrition ya kamu da waɗannan cututtukan to cututtukan saboda su kansu su ma suna taimakawa wurin rage garkuwar jikin yaron zai sa malnutrition shi kuma ya sakin a ciki. to ah, likita kafin mu je ga tambayar gaba saboda yanayin lokaci a wannan abinci da ake magana mai gina jiki kin san yawancin mutanen mun aka magana abinci mai gina jiki abin da ke fara zuwa mana shine tsadar farashin abincin shin akwai yanda za a yi gwamnati da ko kuma mu mutane ko kuma su iyayen waɗannan yaran su iya ciyar da yaran su da abinci mai gina jiki da dan kuɗi kaɗan ko kuma gwamnati ciyar da al'umma da dan kuɗi mm. kaɗan wani irin abinci ne za a iya samu a misali masu sauki a irin namu ƙasashen. Mm. Eh to a namu ƙasashen akwai su sai dai matsalar shine wurin aikata su mm. ko wurin sarrafa su mm. kaga muna da kayan wake iri-iri mm. launi iri-iri da za a iya amfani da su muna da waken suya shi nan ya wadata a tare da mu muna da wake na gargajiya farin wake to shi ma duk suna da amfani kaga alayyahu muna da alayyahu a wurarenmu muna da su irin su yakuwa dinnan muna da su zogala to duk waɗannan abinciccika ne masu gina jiki waɗanda ya kamata a amfani da su mm. kuma aka amfani da su za a samu abin da ya kamata to wani sa'i wurin dafa su ɗin ne da kuma yanayin bada su ɗin mm. to ne ya kawo matsala kaga su manja duk su nan dai akwai su alhamdulillah waɗannan eh, to eh, waken soya musamman ga yara kaga gyaɗa eh, muna da ita kaga irin su riɗi duk waɗannan abinciccika ne waɗanda za a iya haɗa su a cikin abincin da za a ba yaro kaga muna dai da masara muna da dawa muna da gero to ya kamata a ce abincin an har hada su da su waɗannan irin su an cakuɗe su da hmm. irin su wake ɗin irin su gyaɗa ɗin irin su riɗi da ɗan manja ko shi man gyaɗa ɗin to in aka hada haka aka samu kuma dan ganye dan zogala daga lokaci zuwa lokaci dan alayyahu ya kuwa daga lokaci zuwa lokaci da za su taimaka mm. wani kai za ka ga irin waɗannan yan ƙananan abubuwa su alayyahu to za a iya ma shuka su a gida mm. da za a iya yin amfani da su mm. to likita kaman wani alamu ne za a gane cewa kamar yaron da zai kamu da eh, wannan abin to wani eh. ko ko kamar yadda suke cewa kwashen ko malnutrition din da eh to eh. wani alamu ne za a gane cewa yaro ya kamu da shi eh, eh alamun suna da yawa mm. to ba ma a takaice saboda lokaci eh za mm. yaro ya bushe mm. ya karmace yawa to baya ga bushewa kuma yaro yana iya kumburi kafafuwa su kumbura na kuma ka ga jiki ba jini mm-hmm. sannan za ka ga in ka kalli gashin shi za ka ga gashin shi ne ka gan shi baki mm. mai laushi mai kyau mm. sai ka ga yayi jaja jaja brown brown haka mm. kuma kana ɗan taba shi kaɗan fisga shi haka za ka iya nan da nan ka iya cizge shi gaba ɗaya za ka ga fata shi duk tayi kaushi wani sa'i kuma za ka ga fatan ma ta kamu da infection ya kama ta za ka ga tana ruwa ta tsatsage haka Mm. irin nan ta yi baki can ta yi brown da eh. sauransu eh. yau wato eh, baya ga nan kuma za yaron ah, daga lokaci zuwa lokaci zaka ga ya kamu da zawo hakan nan sannan zaka ga kuraje kuma a bakin shi idan shi ma zaka ga yadda ka ga idan yaro yana haske yana kyami mai kyau haka mm. to za zaka ga idan shi dusu dusu hakan nan ah, to waɗannan kaɗan ne daga cikin alamomin da za a gani a ce yaro ya kamu da ciwon yau. sosai mm. Hafsat Rufai Ahmad daga asibitin kura na Ibi Zaria mun gode sosai da kika samu damar magana da mu. to kun ji fa dalla dalla bayani eh, masu sauraro da mu kan mana haka mm. wato ko mutum ma duk da wadatar abinci yana iya fadawa cikin halin rashin abincin mm. mai to Allah ya sa duk wanda aka yi wannan mm. abun domin su da bangaren gwamnati da bangaren mutanen gari Allah ya sa dukan mun ji gaba daya amin amin masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata ko a ci da bibiyar shafukan mu kamar Facebook da Twitter a kowane lokaci to duka duka anan shirin namu na yau da gobe ya kammala sai kuma Allah ya kai min za a madadin Maryam Bashir Bugaji Safina sada so Julie Elizabeth Gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin tare da taimakon sai da Hamdun sai injiniyan mu Neo Sheng Ibrahim Jarmai shine ya haɗa mu da ku a shafin Facebook Live. Muke cewa mu zama lafiya sunana Usman Ahmad Kabara daga nan murya Amurka. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.